Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa tamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau goma ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda yayi daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin umdatul akam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda bukhari da muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani yau za mu tashi a hadisi na abdullahi bin abbas بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda ya ce bainama rajulun waqifun bi Arafa ana nan mutum yana tsaye a arfa. Arafa iz waqa ala rahilati kawai sai wannan mutumin sai ya faɗo daga kan dabban shi sai ta karya mishi wuya an gane yayi mutumin ya faɗo daga kan dabban shi ta karya masa wuya أو قال فأوقع فأوقع أبنى زي وياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wanke shi da ruwa da magariya wa kafinu fi ku yi masa likafani cikin tufafinsa wannan tufafin da ya sanya na aikin hajji ai fara da tufafi ne ko to ku yi masa likafani da wa'annan tufafin nasa da yake da shi na harami Kuma tufafi guda biyu ne yana ya halatta a yi likafani da tufafi guda biyu Da annabi ya ce ku yi likafani cikin tufafinsa guda biyu da mayafinsa da gyautan shi wala to. kada ku sanya mai turare wala tukhammiru ra'sa kada ku lullube shi. innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya domin lalle za a tayar da shi gobe kiyama yana labbaika labbaika kaga ko mutumin da yake aikin haji ai ba a sami turare in yana cikin aikin haji ba a sami turare sannan ba a lullube mai kai mai aikin haji baya sa rawani mai aikin haji baya sa hula mai aikin haji baya lullube kanshi da wani abu an gane wannan ko sai ruwaya ce a cikin wata ruwaya wala khamiru wajhahu wala ra'sa kada ku lullube fuskansa ko kansa domin za a tayar da shi gobe kiyama yana labbaika labbaika al-waqsu kasrul unuq eh ma'anar waƙansu shi ne karya wuya an gane ko kaga mutumin da ya mutu yana aikin haji ana fatan yayi shahada insha Allah an gane wannan ko to kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa a wajarcin wanke matacce da kuma ya sanya masa likabani wato da sauran jikinsa gaba ɗaya da a lullube su gaba ɗaya kuma lalle mamacin ya kasance mai harama ana aikatawa a gare shi abinda ake aikatawa ga sauran mamata sai dai za a nisanci duk wani abin da mai aikin haji ke nisanta za a nisanci fesa mai turare za a nisanci lullube mai fuska da kuma ainihin kai kuma an ce in za a yi masa likafari za a yi masa likafani cikin dukiyansa ne a gani ana yi masa likafani ne cikin dukiyansa ana gabatar da wannan kudin likafani akan bashi sai an fara cire kudin likafani sannan a fara tunanin ana bin shi bashi bare a bare a bala biya shi bashi dalili saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce igsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi saubayhi kuma yi likafani cikin tufafin shi guda biyu kenan tufafin nashi ne mallakan shi ne an gane to kenan ana ganin ya sai a wato likafanin da kudin shi aka sai likafanin shi za ka yi izafin wannan likafani zuwa gare cewa ku masa likafani cikin tufafinsa domin za a tayar da shi gobe kiyama yana labbaika labbaika an gane to wannan hadisi yana nuna mana shar'antuwa a fesa turare ga wanda ba mai aikin haji ba saboda shi mai aikin haji annabi ya hana a fesa mai turare kuma harama baya baci da mutuwa don mutum ya yi harama da aikin haji wannan harama din baya baci don ya mutu ko da bayan mutum ya rasu in dai mai harama ne sai ya rasu to za a tayar da shi gobe kiyama yana labbaika labbaika kenan an tayar da shi har yanzu yana aikin haji an gane ko shi mai harama idan ya rasu ba a kammala mai sauran abin da ya ragu na ibadan shi kana ce to ai wanda ya fara aikin haji a wajen aikin haji ya kai mataki kaza bari a samu wani ya karasa mai ba a karasa mai abin da ya ragu na aikin haji ko da aikin hajjin farilla ne duk ba a mai haka na'am ta iya cewa na ishara ne na cewa don ya mutu a nan din a irin wannan tun da an ce za a tada shi yana labbaika labbaika kenan magana aljanna kuku eh to ai shine ne magana cewa ana fatan yayi shahada an gane yawa na'am an ummi atiya al-ansariya radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu atiya al-ansariya Allah ya kara mata yadda ta ce dina an ittiba'il jana'iz an hana mu bil jana'iza amma kuma ba a takura mana ba an hana mubin jana'iza amma ba a matsa mana ba an fahimci wannan ko? to da wannan wasu ganin cewa kenan mata an hana su raka jana'iza abinda ya za ka hana mata raka jana'iza abubuwan da ke faruwa ta bangaren su da yake da alaka na da raki za su iya zuwa suna raki suna birgima suna ihu to wannan abin yasa aka ce mata idan suna yin idan an yi rasuwa ba sai sun yi rakiya ba amma manzan Allah ya hana amma bai faɗa ba Allah ne bai ce haramun ba ne in sun yi sai manzan Allah ya ɗan kyamaci al'amarin ko me yasa ya kyamaci al'amarin saboda irin halin da suka shiga ciki na ainihin wato na raki da sauransu kun gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru kaga wannan hana mata daga bin jana'iza shin daidai ne wajen yin sallah din ko makabarta ko wajen yin sallan wasu malamai ana ganin cewa ba a ce zo na wajen ba ko makabarta kuma wannan hani ba hani bane na taharim hani ne na tanzihi a gari duk da wasu na ganin cewa wannan magana nata akwai hadisai da suka nuna cewa ba abin ya fi haka zafi wasu na ganin cewa hani ne na taharim ita dai wannan fahimtar ta ne ita umu a biya an gane wani ku na'am an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wato an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa ya dace lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce asri'u bil janaza ku gaggauta kai jana'iza in ta ku salihatun fa khairun tuqaddimuna idan ta kasance ta to alkhairi ne kuke gaggautar da ita zuwa gare shi idan ta kwarai ce ita gawa ɗin? to ai kuna gabatar da ita zuwa ga alkhairi ne ana shigar da ita cikin kabari za ta fara fuskantar ni'ima na kabari an gane kaga annabi ya kira abin alkhairi dan an nuna mana cewa akwai ni'ima na kabari idan an binne mutumin kirki a cikin kabari to wannan abin yana zamantowa wani dausayi daga cikin dausayin aljanna ne za a je da shi daɗi ya zamanto albishir gare shi kafin ya shiga aljanna eh zalika idan kuma ya kasance koma bayan alkhairi ya zama to kila kila gawan boka ne ko kila gawan dan bid'a ne ko kila gawan mushriki ne ko abin da ya kama da wannan to sharri ne kuke saukewa daga wuyanku kaga idan dama yana cutar da ku da bir'ansa ko da fasikancinsa idan kuka je kuka haka rami kuka jefa shi to kun huta daga sharrinsa kuma gaba sharri ne kuke saukewa daga kan kafadan ku to ga wannan hadisin yana nuna mana gaggauta kai ainihin jana'iza da zarar mutum ya rasu kada a yi ƙasa a gwiwa a yi gaggawa a je a kai shi sai dai wato kada gaggawan ya zama to akwai cutarwa kada gaggawa ya zama ana sauri sauri sauri sauri irin yadda zai zama to akwai cutarwa ga su masu kai shi din ko kuma ga masu raka shi din ya zama akwai cutarwa a gare su an gane ko wato abin da ake nufi dai a kai shi da wuri ba ana nufin a ta sauri ana gudu ana sauri ana gudu ba ba a da ke ba to kuma wannan hadisin da aka ce a gaggauta kai jana'iza wannan idan ya zamanto mutuwan ba mutuwa ba ce fuji'a akwai mutuwa ta afke wanda mutum kawai ya gan shi ne kawai a lahira ta irin wannan idan ya faru ana jin tsoro kila zai iya zama farfadiya kila suma idan an ga mutum kawai nan tace ya faɗi ya mutu to kada a yi gaggawan wanke shi a kai shi dan zai iya ga wani an wanke shi an binne shi da ran shi wani kawai ya faɗi kawai ya yi mutuwa na fushi a ashe su ma ya yi to da ya su maɗin nan sai aka je aka wanke shi an wanke shi an kai shi makabarta daga baya zai farka kuma ya farka an riga an lullube shi ba yadda za a iya fito a nan ma sai ga ya mutu kuma sai ga mutuwa ɗin da gaskiya ya zo to akan samu irin wannan kuma galiban idan ka ga mutum misali kamar jariri yanzu idan jariri wato aka haife shi aka gabai da rai kada a yi gaggawan binne shi a gani za ka wani lokaci jariri ya zo ya galabaita a cikin ciki idan ya fito duniya sai gaba ya motsi na ga jarirai da yawa sai wani sai an ta dukan shi ana dukan shi a ba ana dukan shi sannan daga baya a daɗe ana yi sai ga yayi kuka ina ba gane to da irin wannan idan ba wai an tabbatar an sanar da cewa to an tabbatar ya rasu ba kada a yi gaggawa binne shi a bari likitoci su ɗan yi duba ga shi tabbas in ya mutu don wani lokaci dogon suma ne sai a ɗauka mutum ya mutu sai an ji abin da kuma zai ga mutum ashe ba ya rasu ba ne misali an gane kama idan aka laka tabbatar da numfashin ya riga ya ɗauke babu wani alama to a nan wajen a yi gaggawa a wanke shi a kai shi an gano wannan ayi to sannan kuma shi ne aka cewa baya kamata a yi gaggawan binnewa sai idan an tabbatar ya rasu ko kuma iya zamanto a wajen jinkirin akwai maslaha kila lokacin da ya rasu wanda za su yi mai sallah din ba su da yawa kila masu yin sallah yan kaɗan ne ko masu yin sallan ba mutane ba ne wanda suke daidai da shi wanda ya rasu ya kamata in mutum ya rasu ƙwarya tafi ƙwarya idan mutumin kirki ne bawan Allah mai rike addini ya kamata a ce mutanen kirki bayan Allah masu rike addini sun mai sallah to sai zama to gashi ya rasu wato mutanen da yake da suke kusa da shi da ya rasu ba mutane ba ne wanda suke da ainihin tarbiyya ba mutane ba ne wanda suke da kirki a wajen kulawa da harka na addinin su a nan wajen babu laifi da an dan jira za a iya jira har ya zamanto mutanen kirki a sanar da su cewa wane ya rasu a zuwa mai sallah wannan lalura ne an gane ko in ya zamanto kila mutanen da suke kusa da shi kila yan kwaya ne ko mutanen banza ne wanda ba su da tarbiyya misali to sai a sanar da mutanen kirki cewa wane ya rasu a zuwa mai sallah to wannan dan jinkirin wannan dan jinkirin ba matsala bane shi ina ba gane saboda haka wato ana so a samu yawan masallata ko kuma a ce dangin shi sun halatto ko ba a jin tsoron barna idan har ya zama to ana so a samu wato masu sallah da yawa sannan kuma ana so dangin shi san halatto babu laifi a danyin jinkiri amma jinkirin shi ma ba kare yawa na'am sannan kuma akwai neman yin abota da zaɓaɓɓun mutane ana so ko da yaushe ko da mutum yana rayu ko da mutum ya rasu ana so ya yi abota da mutanen kirki kaga ya zama to mutanen da za su yi alaka da kai zan mutanen kirki shi mutumin da ya rasu ya zan mutanen za su mai sallah har su raka shi zan mutanen kirki an gane ko shekul islam ibn taymiya yana cewa duk mutumin da yake bayyana da musulunci to hukunce hukuncen musulunci na gudana kan shi duk mutumin da yake bayyana da musulunci hukunce-hukunce musulunci na gudana a kan shi inda mutum na bayyana da musulunci bai aikata abin da za mu ce ya yi rida ba to insha Allah za a bashi aure za a gaje shi shi ma zai gada sannan kuma za a wanke shi sannan za a binne shi a makabarta na musulmi da abin da ya kama da wannan duka gaba ɗaya insha Allah na'am samura bin jundub radiyallahu anhu qala an karbo daga samura bin jundub Allah ya kara masa yadda ya ce sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'atin matat fi nifasiha na yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata mata da ta rasu a wajen naƙuda tana haihuwa tana haihuwa wajen naƙuda sai ta rasu fasama fi wasaiha sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a tsakiyarta kenan mace idan ta rasu in za a mata sallah ana tsayawa ne a tsakiyanta an gane wani ku yawwa sannan kuma shi lalle nifas na mace baya hana mata sallah Don tana naƙuda tana zubar da jini wannan zubar da jini baya hana mata sallah idan ta rasu a nare sai da ita mai naƙuda ko mai jinin ciwo ba za ta yi sallah ba ga wani in ya rasu saboda ita mai jinin ciwo ba ta a ita kai mai jinin haihuwa ba ta yin sallah ko ba ta yin sallah cikin wannan hali nata amma ita za a yi mata sallah in ta rasu sannan kuma kaga su ta wani misali abin da ya shafi ita mace in ta rasu akwai masu ganin cewa za a yi mata sallah ne za a wato shi limamin zai tsaya wajen kafaɗanta ne sannan kuma an samu kuma saɓanin haka to wannan hadisin da ya tabbata ya nuna mana ba wai kafaɗa ake tsayawa ba ana tsayawa ne a tsakiya a gane namiji shi ne idan yanzu ake tsayawa kafaɗa amma mace ba a tsayawa a ta in ta rasu an gane wani ku to wannan shi ne insha Allah wa salam ina halaccin idan mutum ya rashi a nan misali mutum ya rashi a su kaduna ta eh. ce ba da duk shi an mutum da yake an kashe gida ko garin su to idan mutum ya yi a akan cewa lallai ya rasu a kan shigarinsu to kaga wannan ya yi karo da hadisan asiri ubin janaza ku gaggauta kai jana'iza ana so mutum ya fiye rasu a yi saurin kai shi ba lallai ba ne 'ya'yan su aiki da wasi'yan baban ja'iz ne za a iya kai shi garin da ya faɗa inda ya faɗa abin da shi amma ba lallai ba ne idan 'ya'yan suka ƙi yarda suka binne shi a inda ya rasu don shi ne sunna to wannan ba su yi laifi ba insha Allah an gane ƴaƴan suna iya saba ma wannan wasiya ya ce a kai shi garin su idan ya rasu sai su da shi a inda ya rasu Allahu a'lam eh aikin hajji tana aikin labarin ya rasu aikin hajji za ta idan mace tana cikin aikin hajji sama labarin mijinta ya rasu za ta karasa aikin hajji kuma a cikin wannan aikin hajji da take yi wato ana ɗauka cewa kamar tana ta kabari daga lokacin da aka ba ta labarin rasuwan shi ta fara ta kama kenan an gane ku za a yi ta lissafi har sai ya kai wata hudu da kwana goma eh, ba magana cewa ta yanke aikin haji tunda ta riga ta fara ta karasa amma ana lissafa wayannan kwanakin nata da ta yi a can wajen a matsayin tana ta kama ni eh. zan iya fara ko kuma a sai bayan la'asar ya yi nisa ana iya ɗan don a samu yawan masallata amma kada a jinkirta da yawa abin da aka fi so shine a yi gaggawa mutum na rasuwa a kai shi in Allah ya sa akwai masallatan da suka dace to kawai ana zuwa a mai wanka da sauri a kai shi da sauri kawai na'am akwai abin da ake na ta wannan shi yana da wani wani abin da zai su abu mai ba magana wannan abin da kawai ake so ba a zan mai ta ta yi kwalliya ana so ta sa kayan da take amfani da shi a gida duk wani abu mai daukan hankalin namiji ana so ta lisance shi sannan duk abin da kamar misalin turare kanta ta sa kanta fesa turare kanta ta sa mai man shafawa mai kamshi kanta ta yi amfani da sabulu mai kamshi da irin nan gaba ɗaya ta yi amfani da ordinary sabulu ordinary mai vaseline wanda baya kamshi an gane ku kan tafi da tarari amma duk wani sharaɗi da aka ginda ya mata duk ba gaskiya bane an gane wani ku akwai masu cewa kada ta yi wanka sai lokaci sai kwana kaza duk ba gaskiya bane wannan Allah shi taimake mu za ta yi shiga ne normal shiga haka za ta yi shiga normal shiga wanda ta saba yi a cikin gida ba wani kwalliya ba kamar irin shigar da in za ta yi girki irin kayan da suke sawa ko dai abin da ya kama da irin wannan idan tana cikin ne misali tana aiki haka yaya za ta kasance yadda da mai izini wajen hukuma a madara zuwa za ta yi ta kaba na? idan ya zaman to private school ne wanda suka sa doka mai tsanani cewa ita kwana kaza suka bata ba ruwansu da zuwan mijin kawai sun bata kwana goma ko sati daya to sai a amfani da hadisin matar nan da take da gona tana da gona sai zama to ba mai kula mata da gonan sai manzo a zai ta tambaye manzo Allah fatawa annabi ce je ki gyara gonan ki zai iya yiwa a samu amfanin gona har ki taimaki wasu mutane da shi to saboda haka ita din nan tunda dai private school sun sa doka kuma in har bata koma ba za su iya koranta a nan wajen ka samu ta tafi a haka din saboda bukata ya taso akan ta je haka in ba ka ba ko za ta rasa aikin ba ta iya komawa an gani na alaikum salam duk ba wannan ka'idojin misali ya ta wasu kwanaki ne da masu yaɗa imajin da su kama tafata a wata hudu kwana goma ne kawai kashe shi ne gaba ɗaya ba wani maganin kwana da za ta fita eh. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليه